daidai da sha shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a cigaba da bayanan da muke gabatar ma al'umman musulmi a cikin wannan littafi mai suna falafu fatawa muhimma wanda lajnatu da'ima lil buhuthul ilmiyyati wal ifta ta gabatar domin ta bayyana waɗannan abubuwan da suke yaɗuwa a cikin al'umman musulmi da cewa ya saba ma alkur'ani da sunna sannan a kusa ko a nesa al'amarin bai zai taɓa dacewa da musulmi ya saka kan shi ko ya ga abin na faruwa ya ja baki ya shiru ba na farko butulanu da'awati ila wahadatul adiyan kuwa da ake yi a kafafen yada labarai da mujallu da sauran abubuwan da ake yadawa na fosters na cewa a zo a haɗe addinai waje guda da sunannakin da ake kiran wannan da'awa iri-iri na daga abin da a nan mu muka fi fahimta da'awar ana kiranta da cewa interfaith to wannan ba daidai ba ne a mahangar addinin musulunci sannan kuma ta ci karo da abin da annabi ya zo da shi a abin da magabatar a karatuttuka guda uku da sai gabaci wannan a inda malaman sai kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatawa ta biyu taharimu bina ma'abidil kufriya mithlul kana'is haramun ne a garuruwa na musulmi a ba da dama da iko ana gina wajejen ibadu na kafirai kamar churches da dai sauransu haramun ne kuma ki kina da fili ko wani da e da a ana shi yake a hannunki ko wanda za ki iya ba shawara ya je ya iya kyautarwa ko ya musanye da su ko kuma ya saida masu da duk abin da ya kama da wannan ta yadda za su yi amfani da wannan wajen gina inda ake tabbatar da kafirci da bijirewa ga Allah subhanahu wa ta'ala na uku a tahazuru min wasa'il Tansir, tsoratar da musulmi dangane da duk wani dama da yanayi da kafirai za su samu wajen yaɗa bisharan abin da suke kira da cewa addini wannan daman kafafen yada labarai ne naku dama ne da za a ba su a makarantu dama ne da za a warje masu a tashoshin mota da dai sauransu wajibi ne al'ummar musulmi su faɗako daga waɗannan abubuwa to wannan a bayanai ne dangane da waɗannan miyagun abubuwa guda uku wannan kwamiti zaunanne wanda yake binciken ilmomi masu zurfi da ba da fatawa na duk duniya suka fitar da wannan karar allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi to malaman sun fitar mana da wasu nukubat guda goma waɗanda waɗannan abubuwa gaba ɗayansu suna bayyana mana rashin dacewa da cancanta a musulmi ya saka kan shi a irin waɗannan ƙungiyoyi da kuma irin waɗannan da'awoyi da halattar tarurruka da suke gayyata da kuma taimaka musu da kowane irin yanayi na neman taimako da suke yi allah maraukin sarki ya sa mu dace malam ya ce ashiran na goma daga cikin abubuwan da ke bayyana rashin dacewa waɗannan da'awoyi da addinin musulunci suka ce wa mimma yajibu an yi ulama yana daga cikin abin da ya zama wajibi fa a sani anna da'awatal kuffari bi amma a kira kafirai a dunkule a jimillance gaba ɗayansu wa ahlul kitabi bi khassati ila islam kuma a kira ahlul kitab yahudawa da kiristoci a keɓe su bar abin da suke na kafirci zuwa ga addinin musulunci wajibatun alal na wannan aiki wajibi ne ga musulmi بالنصوص الشرعية الصريحة من الكتاب والسنة wannan nasoshi ƙarara sun zo a cikin alkur'ani da sunna walakin zalika la yakunu illa bi tariqil bayan wal mujadalati billati hiya ahsan kiransu zuwa ga addinin musulunci zai yiwu ne kaɗai ta hanyar yi masu bayanin mahasin tashri'il islami sannan kuma da tattaunawa da su tattaunawa kyakkyawa wa adami tanazul an shay'in min sha'air min shari min sha'a min shara'il islam da kuma kar musulmi da zai kira wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci yayi sassauci ya sauka daga wani bangare daga cikin bangarorin shari'ar musulunci wai dan yana son ya kira shi ko dan yana buƙatar wancan ɗin ya anshi kiran da ake mai mala ya ce wa zalika lil wusuli ila qana'atihim bil islami wa dukhulihim fihi wai dan ana fatan a gamsar da su kuma ana kwaɗayi akan su ɗin nan su ansa su shiga addinin musulunci haramun ne musulmi ya tanazuli haramun ne musulmi ya sassauci wai don su karɓi kiran da ake masu aw iqamatul hujjati alaihim ko kuma wajen tsaida musu da hujja in ba su ansa ba to wajibi ne musulmi su tsayu wajen gamsar da su da dalilai liyahlika man halaka an bayyanatin domin duk wanda zai hallaka to ya hallaka karkashin bayani dalla dalla da aka yi mai wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ya ba addinin da Allah yake so to ya rayu a bisa hujja da dalili karara qala Allah ta'ala Allah malaikin sarki yace qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah ya umarci annabi da duk wani wanda ke tare da annabin da wanda zai ɗauki aikin da Allah ya ba annabi ya isar ma annabi inda sakon bai kai ba da cewa ya kira ahlul kitab yahudu da nasara cewa ta'alo ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalman da sawa'in bainana wa bainakum wacce ita ce za ta daidaita tsakaninmu da ku ka'idan allah na abu da illallah kar mu sake mu bauta ma kowa sai allah wala nushirka bihi shay'an kuma kan mu sake mu hada allah da wani يتخذ بعضنا بعضا اربابا arbaban دون الله كرا samu wani daga cikin mu mu da ku ya ɗibi wasu bangare daga ciki saboda su a bauta masu a saki Allah fa'inta wallau in ba ku ji wannan kiran ba fa qulu shahadu bi anna musulmin to fa ku shaida cewa mu ɗannan mu musulmi ne to jama'a a bisa ƙa'ida na musulunci ana fahimtar alkur'ani da sunna ne a bisa fahimtar da shi annabi da sahabbai suka yi ma'ayar yanzu wannan ayar sanda allah ya saukar ya manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amfani da ita ya annabi ya aiki da ita shin a zamanin annabi akwai yahudu da nasara in akwai su shin annabi kafa ƙungiyoyi da su suka fara wa'azi tare suna tarurruka ko kuwa kira su ne su bar abin da suke na zuwa ga abin da yake shine na hakika to za mu ji a hadisin da al'imam bukhari ya ruwaito a cikin as a inda yake cewa حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره yake cewa abu sufiyan ne ya zauna ya baiwa abdullahi dan abbas labari cewa anna hirakal arsala ilaihi fi rakabin min quraishin hirakal sarkin rumawa ne sarkin arna ya aiko a kira abu sufyan a lokacin yana cikin wasu ayari na ƙuraishawa wa kano tijaran su waɗannan ayari na ƙuraishawa sun kasance 'yan kasuwa ne bisham sun tinkari ƙasar sham fi muddatin lati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama madda fiha ba Sufiyan wa kuffara quraish a wani ƙa'ida ne yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin annabi da shawa a bisa wakilcin abu sufyan fa'atauhu wa hum bi iliya sai abu sufyan ya zo ya samu wannan sarki herakal a lokacin yana daidai baitul maqdis fada'ahum fi majlisihi sai kira suka shigo majalisin shi wa haulahu uzama'ur rumi a daidai wannan lokaci manyan romawa ministocin shi da 'yan majalisin shi suna kewaye da shi sun mada'ahun wada'a bi tarjumanihi ya kira su kuma ya kira masu mai fassara faƙala sai shi herakal ya ce أيكم أقرب nasaban bi الرجل الذي يزعم أنه نبي cikin kudin nan wane ne ya fi kusa da mutumin nan da ke cewa wai shi annabi ne faqala abu sufyan sai abu sufyan ya ce faqultu ana sai na ce masarki herakal aini ne aqrabuhum nasaban na fi duk waɗannan da kaga muna tare na fi su kusantakan dangantaka da shi faƙala sai herakal ya ce adunuhu minni ku matso da shi kusa da ni wa ƙarrabu ashabahu faja'aluhum inda zaharihi su kuma abokan tafiyan shi sai aka ce su zo aka yi layinsu a bayan shi kai ka ce liman da mamu shi yana kallon sarki hirakal kai tsaye abu sufiyan sauran mutanen shi kuma sun yi layi a bayan shi kowanne sarki yana kallon su su suna ganin sarki abu sufiyan na ganin sarki amma kuma abu sufiyan bai kallon su ballantana a ɗan murgu da baki ko a ɗan kyauta ido ko a ɗan wani ishara na ha'inci da za a iya yi wani dubara ne za ku ji dubarai sun maƙalar turjimanihi sai shi hirakal ya ce ma masu mai fassara ƙullahun ka ce masu inni sa'ilu haza an hazar rajul zan tambayi wannan dangane da wannan mutumi nasu fa in ka bani in yi man ƙarya ka zibohu ka ce su ƙaryata shi fa wallahi abu sufiya ne ce ina rantsuwa da allah laula alhawa'u min an ya'siru alayya kariban ba don kunyan kar a ba da labarin na taɓa ƙarya ba la kazabtu anhu yace wallahi da sai nima annabi ƙarya ku ji kafiri madaran kafiri irin wannan a da ya ce yana tsoron kar a taɓa ba da labari shi ɗin ya taɓa maƙiyin shi a wancan lokaci karya. sun makana awwala ma sa'ala ne anhu ya ce daga nan farkon abin da ya fara tambaya ta dangane da annabi an ƙala kaifa nasabahu fikum yaya nasaban shi iyayen shi da kakannin shi suke a cikin ku? ƙuntu ni ko abu sufiyan sai na ce huwa fi na zo nasabin ai a cikinmu mai daraja ne ƙala sai ce fa fahal kala hazal ƙaula minkum ahadun qabla shin kafin yi wannan maganar a cikin ku an taɓa samun wani ya taɓa miƙewa ya yi awancewa cewa shi annabi ne allah yana aiko mai da saƙo ƙultula abu sufiyan ne ce na ce masarki herakal a haka bai taɓa faruwa ba ƙala sai herakal ya ce fahal kana min aba'ihi min malaki shin cikin iyayen shi an taɓa samun wani wanda yake da sarauta ko wani mai mulki a cikinsu ƙultula abu sufiyan ya ce sai na ce ma a'a cikin dangin shi ba wani sarki ƙala sai ya ce nasu fa'ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum shin manyan gari ne sarakuna masu arziki dattaɓai masu faɗa a aji suke bin shi koko talakawa faƙultu abu sufiyan ya ce bal du'affa'uhum ai talakawan gari ne bayi da waɗanda ba su da abin hannunsu ƙala sai shi herakal ya ce a yaziduna amyan kusurun ƙaruwa suke yi ko ko kullum suna raguwa ne ƙultu sai na ce bal yaziduna in ai ƙaruwa suke kullum qala hirakal yace fa hal yartaddu ahadun minhum sakhtatun lidinihi akan samu wani ya yarda ya ja da baya saboda addinin ya mai wahala ko addinin ya ɓata mai rai ba'a ba'da an yadkhula fihi bayan ya shiga addinin qultu la abu sufyan yace a'a qala hirakal yace فهل كنت تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال shin kun kasance kuna tuhumar shi da ƙarya a baya kafin ya zo ya ce Allah ya aiko shi mun gano wannan da kyau akwai tuhuman da kuke mai na cewa shi ɗin nan maƙaryaci ne ya taɓa yi muku ƙarya ko da ko so ɗaya ne sai abu sufyan ya buɗe baki da bakin shi ƙarara ya ce a'a ba ma tuhumar shi ko mun gano wannan da kyau ko ƙala sai herakal ya ce fa hal ya gudiru shin yana yaudara kultula abu sufiyan na ce a'a wani hana min fi muddatin sai dai yanzu dai mun yi alƙawari da shi Na nadari ma huwa fa'ilun fiha sai dai ba mu san me zai yi ba Ƙala abu ne ce. ولم تمكنني كلمة أدخل فيه شيئا غير هذه الكلمة yace ban samu damar iya shigar da wata kalma ko yaya take na suka ga annabi ba sai dai a nan ne na samu na dan wata magana eh dai yanzu mun yi alkawari da shi ba mu san irin abubuwan da yake shiryawa ba zai cika alkawarin ko yaudara zai toga da shi nan ina fatan kun ji yar maganar da ya iya faɗi ta suka kala sai ce fahal qataltumuhu shin kun taɓa yaƙi da shi faƙultu na'am sai shi abu sufyan ya ce e eh. ƙala herakal ya ce fa kaifa kana qitalukum iyyahu yaya al'amarin fada da yaƙi da shi ya kasance tsakaninku ƙultu sai na ce alharbu bainana wa bainahu sijalun Ai yaƙi a tsakaninmu to kamar ɗiban goga ne ya malu minna wa na malu minhu yau ye nasara ya ji mana gobe mai nasara mu ji mashi ƙala sai herakal ya ce ma za ya amurkum to da ya zo ne yake umartan ku da yi ƙultu abu Sufyan ya ce ya ƙola ubudullaha wahadahu wa la tushriku bihi shai'a cewa yake da mu ku bauta ma Allah shi kadai kar ku sake ku hada shi da wani ko ma yaqulu aba'ukum ku bar duk abin da iyayenku suke bi a baya ashe ba mu ne muka fara zuwa da cewa a bar addinin iyaye da kakanni ba manzon Allah ne ko kun gane wannan da kyau ko ce ku bar wannan wa ya'muruna bis salati waz zakati was sidqi wal afafi was sila yana umartar mu da sallah da zakka da gaskiya da zama mutanen kirki da sadar da zumunta faɓɓala turjiman sai herakal ya ce ma masu fassara kullahu ku ce ma abu sufiyan sa'altuka an nasabihi na tambaye ka dangane da nasaban shi iyayen shi da kakannin shi fa zakarta annahu fikum zu nasabin kai da kanka kace mutum ne mai daraja cikin ku sai harakal ya ce fa zalikar rusulu ai haka annabawa da manzanni suke tuba a fi nasabi kauniha ana aiko su ne cikin dangantaka na iyaye masu daraja a cikin mutanensu wasu altuka na tambaye ka hal kana ahadun fikum hazal qaul kafin shi a cikin kwakwai wani wanda ya faɗi wannan magana fa zakarta Allah kace a'a faƙultu na ce lauka na ahadun herakal ya ce da akwai wani ƙala haza ya taɓa faɗi wannan maganan kafin shi mun gane wannan ko ƙablan shi ya faɗi da wani ya taɓa yi wasu shekarun baya laƙultu dona ba ce rajulun ya ta'assi bi ƙaulin ƙila ƙablahu ai wannan wani mutum ne da ke kwaikwayon wata magana da aka taɓa faɗi kafin shi wasa'altuka sa'altuka hirakal ya ce ma abu sufiyan na tambaye ka hal kana min aba'ihi min malakin cikin iyayen shi da kakannin shi an taba samun wani shugaba ko sarki fa zakarta Allah ka ce man a'a qultu falau kana min aba'ihi min malakin da akwai cikin iyayen shi wani wanda ke da sarauta da na ce rajulun yatlubu mulka abihi kawai ya tashi ne na neman ya dawo da kan gidansu ya dawo da mulkin gidansu wasu altuka na tambaye ka hal kuntum tattahimunahu bil kadhib shin kuna tuhuman shi da ƙarya qabla an yaqula ma qala kafin ya zo ya faɗi wannan abin da ya faɗa fa zakarta Allah kace ba ku tuhuman shi fa a a'rifu annahu lam yakul yadhara al kadhiba ala nas to a hakikanin gaskiya ba zai yiwu ya ƙi wa mutane ƙarya ba wa ya ba Allah ya komo ya Allah ƙarya wannan ba zai yiwu ba wasu altuka na tambaye ka a ashrafun onahu mun manyan mutanen gari ke bin shi am du'afa'uhum koko talakawa ne masu rauni fa zakarta anna du'afa'uhum ittaba'uhu kai da kanka ka ce ai talakawa ne waɗanda ba su da abin hannu da mulki suke biye da shi sai herakal ya ce wa hum kaga irin waɗannan atba'ur rusuli su ne mabiya manzanni manya dama ba sa bin manzanni su a kabura mujrimi hali wasu altuka a yaziduna am yanqusun na tambaye ka karuwa suke koko suna raguwa ne fa zakarta annahum yaziduna kace a ah, ai karuwa suke yi wa kazalika amrul iman sharakal yace haka al'amarin imani yake hatta ya timma har sai ya cika zai ta karuwa yi ta karuwa yi ta karuwa gwargwadon ƙara aiki da mutum yake har sai ya cika wasu altuka na tambaye ka a yartaddu ahadun sakhtatan lidinihi akwai wanda ke yin ridda daga cikinsu saboda addinin ya fusata shi ba da an da kula fihi bayan ya shiga fazakarta Allah ka ce a'a sai herakal ya ce wa kazalikal iman dama haka imani yake hina tu khalituhu bashashatuhul quluba lokacin da ya cakki zuciya ya shiga ya fita sansani wasu altuka na tambaye ka hal yagdiru yana yaudara fazakarta Allah kace baya yaudara wa kazalika rusul hirakal ce haka manzanni suke la tagduru ba sa yaudara wasa altuka bima ya amurukum na tambaye ka ya kai abu Sufiyan, shi wannan mutumi naku da me yake umurtan ku fazakarta annahu ya amurukum an ka kace ai yana ku ne da ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a cewa kar ku hada Allah da wani wa yanhaakum an ibadati al yana hana ku bauta ma gumaka wa ya'murukum bis salati was-sidqi wal-afaf yana umurtan ku da sallah da gaskiya da kamewa sai ce fa in kana ma taqulu haqqan in wannan abin da na tambaye ka ka bani ansan shi gaskiya ne a kadamai ya hatayin ce wallahi sai ya zo ba ko ba ma har inda kafafun nan na wasu ke sai ya mallaka kuma a zamanin sayid na umar sai da ya je ya ci baitul maqdis da yaki har kasan herakal sai da umar ya tura aka je aka ce ta da yaki al'amarin annabi gaskiya ne wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun herakal ya ce ni na san dama zai fito lam akun azunnu annahu minkum sai dai zato na bai karkata cewa cikin ku bane ne anni a'lamu anni akhlusu ilaihi herakal ya ce da ina da hanyar da na san zan iya kaiwa zuwa gare shi cikin sauki ya ce latajashamtu liqa'ahu ya ce da na yi himma na yi fatan haɗuwa da shi walau kuntu indahu yace da ni ina zaune wajen shi lagwasantu an kadamihi da na rika wankewa annabi kafa da zan bari ya ɗibo ruwa ya wanke kafan shi da kan shi ba jama'a kun ji waɗanda labari kawai suka ji ba su gan shi ba sun ji labari suna sarakuna suka ce da suna nan ba su ke wanke ma annabi kafa amma yanzu a ce maki annabi ya ce annabi ya aikata ki kyamata ke fada ki hankali ranar kiyama akwai jahannama wajen maganin kangararru ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيهرك يتي أقام وسيكر النبي الذي بعث به دهية إلى عظيم بصرى وند النبي أيك صحابيش دهية الكلب يكيم سركن بصرى شكما أيكا مسركيش dan sarkin busra kamar hakimin herakal ne to sai annabi ya tsaniye makata da shi a kai wannan wannan kuma ya aika mu mai gidan shi to sai herakal ya ce a kawo wasiƙa annabi annabin fada fa'ahu ila herakal aka miƙa ma herakal faɗa ra'ahu sai ya karanta fa'iza fihi to ba saƙon da ke ciki bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasuli daga muhammad bawan allah kuma manzan shi ila herakal azimin rum zuwa ga herakal sarkin romawa salamun alamani taba alhuda amincin allah ya tabbata ga duk wanda ya bi shirya amma badu ya ce to bayan haka fa inni ad'uka bi ayatul islam ya ce ina kiranka da kira irin na musulunci aslim ka musulunta taslam sai ka kubuta in ka musulunta yu'tika llahu ajraka marratain allah zai baka labanka riɓe biyu labanka taɓa ɗanɗana wani addini a baya kuma ka zo ka karɓa addinin gaskiya allah zai baka lada sakamakon in ka musulunta mutanenka za su bi ka fa in tawallaita in ko ka juya baya kake yin imani fa inna alaika ithmal arusiyin to za ka samu zunubin mabiyanka gaba ɗaya duk waɗannan kiristoci da waɗannan manoma da waɗannan bayan allah da ke tare da kai suke bin ka kan addinin ka na kiristanci za ka naɗa gambo ka kwashe zunubansu sai annabi ya cewa ya ahlal kitab ya ku ahlul kitab yahuda da nasara wannan duk wasikan annabi ne ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku taho zuwa ga wata kalma ita ce la ilaha illallah wacce za ta tsakanin tsakaninmu da ku allah na abu da illallah kan mu sake mu bauta mu kowa mu da ku sai allah wala mushrika bihi shay'a kan mu sake mu hada allah da wani wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar mu sake sashin mu ya ɗau sashi a matsayin abin bauta mu saki allah fa in in ku kiristoci kun ki to fa qulu shahadu bi anna muslimun to lallai ku shaida cewa mu musulmi ne jama'a wannan dogon bayanin duk da muka wannan shine muhallin shahid annabi bai watsar da su ba a'a ya kira su kuma ga yanda kiran yake ya aika masu da wasiƙa ga irin binciken da suka yi kenan a yau in mutanenmu suka ja da baya maimakon su yi imani maimakon su yi aiki irin aikin da annabi ya yi da wannan aya sai su koma suka haɗe da su suka nuna cewa ai su sun yadda da su sun amince da su ai su ma addini suke yi ai su ma masu imani ne to matsalan da zai biyo bayan wannan shine gaba ɗaya da aya ba za ta yiwu ba ko ba za a yi koyi da annabi ba ba za a isar da saƙon da annabi ya zo da shi yadda ya kamata ba ina fatan mun gane wannan da kyau wajibi ne wannan ayan kun da annabi ya aiki da ita ku sami sharhin sahihu muslim al-imam nawawi ya fitar da fa'idoji masu ɗimbin yawa dangane da wannan hadisi da kuma wannan wasiƙa da annabi ya aika ma sarki herakal jama'a kiransu ake yi kunjin da annabi ya yi ba wai cewa ake da su ku zo mu haɗu mu yadda da naku ku yadda da namu ba za ku zo za ku je yanzu a zamanin annabi an so a kafa wannan interfaith din annabi yake yadda ko kun gano wannan da kyau ko to yanzu idan ya zama mutanen yau sun ci amanan Allah sun ci amanan annabi sun ci amanan qur'ani da hadisi sun ci amanan al'ummar su sun je sun kafa waɗannan ƙungiyoyin kenan za a ci gaba da kiransu da cewa su ma musulmi na al'ummar annabi Allah ya sawwaka bayan nan qala abu sufyan abu sufyan ya ce falamma qala ma qala yayin da herakal ya faɗa abin da ya faɗa wa faraga min qira'atil kitab ya ƙare karanta wannan wasiƙa kafura inda sahabu sai hayaniya ya cika fadan warta al-aswat aka ɗaga sauti wa ukhrijna aka fidda mu fa qultu ashabi da na fito sai na ce ma ɗan rakiya na hina ukhrijna yayin da aka yi waje da mu laqad amira amru bin abi kabisha. al'amarin muhammadu ɗan gidan abokan ya bunƙasa innahu wa khafuhu maliku banil asfar yanzu sarkin turawa ma na tsoron shi fama zultu muqinan annahu sayazharu abu sufyan yace ban gushe ba ina da yaqinin al'amarin annabi zai bunƙasa hatta adkhala Allahu alayya al-islam har sai da Allah madaukin sarki ya shigar da musulunci cikin zuciyata jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan kiran aka ce a yi kenan sanda kuke kiran su wannan al'amarin na bincike da bin keke da keke akan addinin zai sa zai su bincika su yi imani amma kun ce a zo a haɗe ana haɗe sai su yi watsi da al'amarin addinin su gane cewa kuma ƙarya kuke koma ɗan cuwa-cuwa ne ina fatan mun gane wannan da kyau kare na kawo muku wannan ne saboda ku fahimci ya annabi ya nashi aikin a lokacin da yake raye kuma ya Allah ya ce mai irin na shi wa in tuti uhu ta hatadu Allah ya sa mu dace to bayan ma umma kuma ta ba cikin karatu ne ta kawo sort al kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budun ma a'bud lakum dinukum wa liya din to zikru sababu nuzuliha a nan za a ambaci dalilin saukan wannan ayan sai ku gane irin waɗancan abubuwan sun faru na kafa ƙungiyoyin interfaith a zo a tare da arna ana da'awa ana tararruka ana mutum ana waye-waye taron ƙara ma juna ilimi a tara musulmi a kira wani rabaran ko wani fasto ko wani fada ya zo ya zauna yana zagin allah gaban malamai gaban al'umman musulmi musulmi kiri-kiri ya kasa mikewa ya karanta alkur'ani ya yi bayanin saƙon musulunci saboda yana cikin ƙungiyar allah to bar ku ji qawluhu azza wa jalla qul ya ayyuhal kafirun ila akhir sura maganan da allah ya ce ya ku kafirai har zuwa ƙarshen sura nazalat fi rahatin min quraishin wannan aya ta sauka ga wasu jama'a ne daga cikin ƙurayshawa minhum al-haris bin qais as sahmi daga cikinsu akwai wannan alharis ɗan qais as-sahani wal as bin wa'il as-sahani da kuma wannan as ɗan wa'il as-sahani wal walid bin mugira wal aswad bin abd yahus wal aswad bin abd al-muttalib bin asad wa umayyah bin halab waɗannan su ne rukunan kafirci a makka su ne ginshiƙan saɓan allah a makka su ne azzalumai makiya allah na farko qalu ya muhammad suka samu annabi suka ce halummat bi dinana ka zo ka bi addinin mu wa nattabi dinak mu ma za mu bi addinin ka wa nusharrikuka fi dinina za mu saka cikin al'amarin gudanar da addini kulluhu kana daya ta abudu alihatana sana a zo a haɗa abota ma gumakanmu shekara wani abudu ila haka sana mu ma mu ma gunkinka shekara fa in kana alladhi jita bihi hauran idan ya zama musuluncin da ka zo alheri ne kunna qad sharakna na fihi ka zo mun mutaruwa da ke cikin alkhairin wa khazna hazzana minhu mun ɗibi rabbanu ba cikin alherin sai mu dace wa in kana alladhi bi aidina khauran in ku abin da muke shi shine alheri. fa kunta kada na fi amrina ai kai ma ka musharaka da mu cikin al'amarin wa khasta bi haddika minhu kuma kai ma ka ɗibo wani kaso shi kenan a abun nan jama'a suna zuwa da irin wannan ne salo salo yanzu aka zo aka ce musulmi ya koma zuwa coci na ko kwana ɗaya ne zai ce a amma sun san dabaran da za a zo interfaith ne ake kira annabi taron addini ne wasu masu addini ne suka kira shi irin wannan tarurrukan kowanne za a zo da dabara da salo salo da tsari ilimin da zamanin ku za ku ya karba sanda suke ma annabi wancan jawabi فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يجي موكيلين سو معاذ الله الله haɗa أن أشرك به غيرا إن هذا الله دواني قالوا سيسكة فاستلم بعض آلهتنا نصدقك to ka zo ka rungumi wani gunki ma ɗan shafe shi dan girma ba ka yadda addini muke yi wallahi za mu imani da kai za mu gasgata ka wani abu da ila haka mu bauta mu Allahnka qala sai ce hatta anzura ma ya'ti min rabbi yace to wannan abin da kuka fadi a dasha bugungi kawai dan girma shi shine kawai to bari mu jira sai abin da Allah ya fadi amma waɗannan digga abubuwan da annan nan ke gaya masa sun yarda amma ba su cewa bari su je su binciki alkur'ani in ba san shi ba kuma su je su binciki malamai masana ƙwararru da suka san littafin Allah fa anzalallahu qul ya ayyuhal kafiruna ila akhir sura sai Allah ya saukar da wannan aya har karshen ta fa gaba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-masjid al-haram sai isa masallaci wa fihi ulaiika al-mala min quraish a dai lokacin akwai wadancin shuwa na quraishawa fa qama ala ru'usihim sai annabi miki a tsakiyar su sun makara alaihim ya karanta musu kulliya ayyuhal kafirun ya ku arnan makkah hatta faraga min sura har sai da ya kai suwan ƙarshe fa aisu minhu inda zalika suka yanke tsammanin annabi ba zai interfere da su ba wa azuhu suka cutar da shi wa ashabuhu da sahabban shi wa qila innahum laqawul abbas haka ma bayan kwana biyu sai suka haɗu da babban shi abbas fa qalu ya abal fadl suka ce haba baban falalu لو أن ابن أخيك استلم بعض آلهتنا لصدقناه كما يقول فيما يقول ce da zai zo ya dan girmama gunkin wallahi talla za mu gaskata shi wala amanna bi ilahi za mu imani da ubangijin shi a ba su ji daɗi ko mun gano wannan da kyau ko fa tawo sai zo wajen annabi fa akhbarahu ya ba annabi labari bi qaulihim da maganan da ya ji maka na fadi fa nazala hadhihi sura sai wannan sura ta sauka wakili wasu malaman suka ce nazalan fi abi jahalin wani mustahazi'ina wa mallan lam minhum za mu ji zayin da suke yi Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya ya ragarraga da su daga cikin manyan malaman tafsirin da suka fassara wannan aya suka bayyana wannan sababin nuzul a haka akwai abu salihin da ya daga ibn abbasin da ubay bin umairin da kuma al-imam wahab Allah maraukin sarki ya saka masu da alkhairi waɗannan bayanai za ku same shi a cikin tafsirin hazin juz'i na shida shafi na ɗari uku da sha tara da kuma zadul masir juz'i na shida shafi na ɗari da casa'in da shida Allah maraukin sarki ya samu dace malam ya ce wa yuqalu akan ce innahu mujtama'u ila abi talibin kafaran makka har sukan yi taro su haɗu wajen abu talib wa qalu horon nan sai suka ce ma Abu Talib inna ibn akhika yu'dina dan uwanka dan dan uwanka yana cin mutuncin mu wala ma mu uzihi mu ba mu zage shi ba mu cewa komai akan shi bi hurmatika muna kawo saboda ka ne ko sai yanzu ba ana mana haka sai ce wallahi muna barin shi ne ba saboda ku ba sai mutum da yake shi wawa ne gono sai ya sai ce wallahi fa ana kyale ku saboda mu to mun fita cikin alfarman kan mun shiga na Allah ka bar su duk abin da za su jama'a ko mun gano wannan Allah ya tsaya ma addinin shi kai tikara ka ce kai ne ka tsaya mashi in dan kai ne waɗannan za su bari a sallah ne waɗannan miyagun ai ba za su bari a bauta ma Allah ba su da ke cewa haɗu da Allah sun yarda da Allah addinin su ɗaya ne bayan Allah ya ce ba ɗaya bane lakum dinukum Allah shi kiyaye fa da'ahu Abu Talib sai Abu Talib ya kira shi wa zakara zalika lahu ya bayyana mishi duk wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma Abu Talib ma ad'uhum ila kalimatin wahida ita kalma ɗaya ne nake kiransa kai duk wannan abubuwan fa kalma ɗaya ce fa mahiya ma hiya abu ƙala ya ce wata kalma ce na bai ce la ilaha illallah ita kenan kalimatu sawayin bainana wa bainahum فنفروا عن هذه الكلمة عن هذه الكلمة سيسكي مولنا كلمة تاواي فنزلت قل يا saukar da ita ke nan kun gano wannan da ke jama'a kaga sun ta neman yadda za a zo kafa irin waɗannan ƙungiyoyi na da'awar arna da musulmi a tafi tare amma manzon Allah bai karba ba wa qala muqatil malam muqatil yace nazalat fil mustahzi'in ayan ta sauka ne ga masu izgilanci wa zalika anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma qara'a suratan najmi aka ce yayin da annabi ya karanta sotin najmi wajara ala misalihi majara annabi ya bayani aka ji daɗin karatu faƙala abu jahalin sai abu jahal la'anatullahi alaihi sai ya ce a hazahullah Allah ya kunyata shi la yufariquna illa ala ahadil amrayn ندخل معك ta abun wata da وتدخل معنا في بعض ديننا kai ka zuwa haɗa kai ka ɗan yi sassauci ma mu ɗan yi sassauci ko a ranka ya tafi tare me ya kake ta wani zafin kai ke ta kasa ke ta kaza aw natabarra'u min alihatina wa natabarra'u min ilahi ya nuna mashi kawai kai dai kawai a zuwa haɗa ɗan abin nan kawai wasu abubuwan ka ɗan bara ɗan yi sassauci a nan ɗan yi kwaskwari ma ana nan mu ɗan yi sassauci a ɗan kwakwa ma ka yadda da na mai da na kawai a tafi in ko ba haka wato kuma kai ga kuma gane wannan da kyau ku shine sai Allah ya saukar da kullu ayyuhal kafirun ku rike namu mu rike namu ku rike naku mu rike namu ku ci naku mu ci namu ai ba ruwa bane wannan bayani ya zo cikin baharul ulum na al-imam as-sarmaqandi a juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da arba'in da biyar mala yace alladhi huwa al-maqsud bi-dhat li'anna al-kufra kulluhu millatan wahida yace jama'a ku sani kafirci gaba ɗayan shi addini ɗaya ne fil butlan wajen lalacewa ولو قال يا أيها المشركون دا الله شوى يا أيها المشركون لاقتص اللفظ على حسب الظاهر وعلى حسب الحال بمن يعبد to da za a ce masu hoton gunki ne kare banda waɗannan annan gari la'annal ismar kufra ashaddu fi nafsihi wa ashaddu alaihim fi ta'min wa fi adam liktifaf wa liktiraf bil kafirin mutlakan wa fi iyas min malai yake cewa amfani da ake da kalmar kafirci shi kanshi kalmar kafirci ya fi karshi da makaki kun gane wannan da kyau ko a yi amfani sama da kowane kalma kuma ya fi gami kowa da mai bautan gunki da mai bautan tsumburbura da mai bautan lata da uzza da mai bautan annabawa da manzanni da mai kaza kowa ya shiga ciki in aka ce kul ya ayyuhal kafirun sama da ce ya ayyuhal mushrikun ina fata kun gane wannan da kyau Allah da wannan ya kira saboda kowane fitsararri ya ji da shi ake yi to jama'a dabbawan wannan da suka ga wannan bai ci ba akwai wani taro da suka shirya suka kira annabi shi ma dai duk adidai ne ta da dan dai abin nan dai a dai tafi tare dai ya nashi su ma su nasu ya yadda da nasu su ma su yadda da nashi a dai yadda duk dai Allah yake ma duk dai addini ne duk dai rotan Allah yake ai duk addinin sama ne ai duk kuna gane wannan muke ko ina kawo muku wannan a gurguje ne ba sharhi don ku gane cewa abin fa ya faru da ya faru a manzon Allah yayi gashi a cikin tafsirin ibn kafir a jizi na biyar shafi na ɗari da sha takwas mala yake cewa an ikrima an ibn abbas daga ikrima daga abdullahi dan abbas ya ce an na utbata wa shaiba ibn rabi'a wani gumin kafiri ne mai suna utba da sheba ya'yan rabi'a ne wa abbas sufyan bin harbin da abu sufyan dan harb wa rajulan min bani abdiddar da wani mutum ɗan ƙabilar abdullar wa abal baktari da abul baktari a ha bani asad ɗan uwan ƙabilar banu asad ne wal aswad bin muttalib bin asadin wa zam'at bin al aswad wal walid bin mugira wa aba ja'al bin hisham wa abdullah bin abi umayya wa umayyah bin khalad wal as bin wa'il wa nubayhan wa nubihan ibn al-hajjaj as-sahmayni wasu kafirai ne guda biyu ɗaya sunan shi mubaihan ɗayan kuma munabbihan ɗaya ne na hajjaj as-sahmayina mun gane wannan ko as-sahmayini wani kafiri ne ijtama waɗannan manyan annan su ne suka taru aw min manijtama minhum ko kuma sun yi taro da waɗanda suke taro da su ba da gurubi shamsi da la'asar ya kai taro. bayan la'asariya mun gano wannan da kyau ko ba ka suke cewa ba inda inda zaharar ka'aba a nan farfajiyar ka'aba sai kira taro faƙala ba'aduhum li ba'adin sai suka ce ma junansu ib'asu ila muhammadin fa kallamuhu ku aika ma muhammadu ku ba shi shawara mana wa khasamuhu ku nuna mai ɓacin ranku hatta ta'azaru ta'azaru fihi ku ba shi hanzari mun gano wannan ku nuna mai abin da yake ba kwa so fa ba su ilaihi ilaihi sai suka aika ma mabi cewa anna ashrafa qaumaka qad ijtama'u laka yukallimuka manyan gari suna son za su yi magana da kai فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سريعا النبي cikin gaugawa wa huwa yazunnu annahu qad bada lahum fi amrihi bada a zaton shi sun canza ra'ayi ne dangane da al'amarin shi za su musulunta wa kana alaihim harisan annabi yana da matukan kwaɗayi akan su musulunta yuhibbu rushdahum ina son su shiryu wa ya'izzu alaihi anatuhum wannan gare wanda suka yana fata mai rai yazo hatta jalasa ilaihim ya samu waje ya zauna fa qalu ya muhammad suka ce kai muhammadu inna qaraba asna ilayka linu'dharaka fik mun zo ne yanke maka hanzari wa inna wallahi ma na'lamu rajulan min al-arab adkhala alayhi ala ala qawmihi cikin laraba ba mu taba sanin mutumin da ya kawo ma al'ummar shi fitina ma adkhalta ala qawmika irin yanda ka kawo mutanen ka fitina ba da karshe tantal aba ka zazzagan mana iyaye wa din ka aibata mana addini wa safatal ahlam ka wulakanta manya wa shatamtal aliha ka zazzagi gumaka da allolin ka zagi waliyai da shehunne wa farratal jama'a ka raba kan jama'a amma bake min amrin kabihin illa wa qad ji'tahu fi ma daina na wa bainak ba wani mugun abu da baka kawo mana shi din nan jama'a kuna ji irin abin da yake gaya mana ku a shi an ga mai gida duka fa in kunta kai muhammadu ka natsu in ka kasance inna ma ji ita bi hazal hadith ka zo da waɗannan shirge da bayanin ne a tunaninsu ta tsalubin fihi malam don ka samu dukiya ka sa abinda mutane suke zato kenan na abin da sai a ce to ku kai mai kudi a dan samu na abu an samu su yan kurare a kai masu a je a samu wata budurwa mai kyallin goshi a hada shi da ita ta yau dare shi ba da zigi ba in ka kasance kuɗi kake nema to jama'a na laka min amwalina to za mu karo karo sai wa tara ma kuɗi hatta ta kona aksara na malan sai ka fi kowa kuɗi a garin nan tara maka dukiya mm, kai arziki wa in kunta inna ma tatlubu sharafan in kana neman ɗaukaka ne to sharafna ka ko sawadna ka alaina za mu shugabantar da kai mu naɗa ka kai ne sarkinmu gaba ɗaya isra'il haris wa in kunta turidu mulkan mallaknaka alaina mulki kina ba ba ka diddari kuma karkashin ka wa in kana hadha alladhi bihi ko bima ya'tika ra'yan in wannan abin da ke gani na zuwa maka da sako aljani kada kana galaba alaika ya rinja ya motsa tunaninka ya bata mata zama ka zama ra'ar wa kanu yusammuna tabi'un min aljinni ra'i sun kasance idan aljanu ya shiga jikin mutum suna kira shi da ra'ayi rubba ma kana eh ma aljanu ne kawai ba na ba ne an amwala ma fi tsala da tib za mu kashe dukiyoyin mu wajen nemo maka magani hatta na nabru kamin har sai mun warkar da kai azzara ka fi ko kuma in biyo ba mun dai baka hanzari kare tunani in dai kudi kake nema za a baka in mata ne za a baka in shugabanci ne za a baka in mu kake nema in ma dole nura ne same ka na motsuwa to lalle dai akwai ruwan da ba a yi duk da suka gama su ne suke so yi addinin shi su ba su yi masu ko ya sassauta su ma su sassauta waddu lau tudhinu fa yudhinu فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce ma bi ma ta duk abin da kuke faɗi bai tare da ni ma ji'itun ma ji'itukum bi ma ji'itukum bihi atlabu malan amwalakum ci abin da nazo muku da shi ba na zo da shi ne don neman kuɗin ku ba wala sharafa fikum ko neman ɗaukaka cikin ku wala mulku alaikum ko in mallake ku walakin ba'athani ilaikum rasulan Allah ya aiko ni zuwa wajen ku ne a matsayin manzo wa anzala alayya kitaban ya saukar man da littafi wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhira ki zama mai bishara a gare ku ko mai gargadi fa ballagtukum risalatu rabbi na isar muku sakon ubangiji na wa nasahatu lakum ni muku nasiha fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi in kun karbi abinda da nazo da shi fa huwa hazzukum fi dunya wal akhirah wannan addini shi ne ku duniya da lahira wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillah in ko kun ki to zan yi hakuri da al'amarin Allah hatta yahkum Allah baini wa bainakum har zuwa sanda Allah zai hukunci tsakanin ni da ku aw kama qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ne bai faɗo wanda kun ga wancan dan zuman da aka nemi a shiya ba mai a baki bai karba ba ku fa qalu ya muhammad kenan duk wanda zai da'awa sai ya sa da kafan shi in aka yi mutum barazana wani sai ya tsorata wani an kawo kuɗi wani an yi duk sai ya bi kai muhammad fa in kunta ghaira qabilin minna ma aradna alai in ba za ka yarda da abubuwan da muke ma bayani ba faqad alimta annahu laysa ahadun minan nas yakun minna biladan za fara kalubalantar shi kenan kun gano wannan ka sai garin nan duk duniya ba wanda yake mu kuncin gari wala qallu minna wala qallu malan ko mun bi kowa talauci wala ashaddu aishan minna babu wanda suke mu kuncin rayuwa rabbakan ma rabbaka alladhi ba'asaka bima saka bihi ka roki ubangijin da ya aiko ka da abin da ya aiko ka a madadin mu mun gano wannan da kyau ko fal musayyir anna hazihi aljibal ya kauda waɗannan duwatsu da suka cika mana gari allati qadada dayyaqta alaina wanda dai dayyaqat alaina sun yi kunci a gare mu wal yusid lana biladan mu samu fili ga ta nan fetal ونفجر فيها أنحارا كأنحار الشام والعراق مسامو قرمي سنة واو أكو إنا كمن إراك دا شام وليبعث لنا من مضى من آبائنا يتابع من دا إيا وم دا سكر غاسر غباتا وليكن في من يبعث لنا قصي بن كلاب cikin wanda za a taba akwai kakanka kusayyu ɗan kilab fa innahu kana shehan sadukan mutumin kirki ne fanas'aluhum mu tattambayi mu da kakanninmu amma ta ƙona haƙƙun huwa an batil abin da kake faɗi gaskiya ne ko ƙarya ne fa in sana'ata ma sa'alnaka in kai abin da muka tambaye ka wa su kuma suka gazgata ka da suka tashi bayan mutuwarsu saddaqna ka za mu gazgata ka wa arafna manzilataka inda Allah za mu gane matsayinka a wajen Allah wa annahu ba'asaka rasulan kama taqul ya aiko ka annabi ne kaman yadda kake fadi kun gano wannan da kyau ko فقال لهم رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم sai annabi ya ce ma bi haza bu'istu ba wannan aiki haka aiko ko ne yi ba kenan duk wanda zai zama zai da asuwa zama mai kaifin tunani da basira kai zama shashasha shirme kar zo su lalata wa mutum tunani su canza mai mihawarin abin da ake son yi kun gane wannan da kyau ko duk da su gama sun gaba zai a shi wancan roman abin bakan da suke shafa mai ba to sa komo kalubalantar shi don su samu su kure shi a cewa wuta mazuli sai shi ta ba da wannan karambano aka aiko ni ba inna ma jitukum min indillah inna ma jitukum min indillah bima ba'athani bihi kun ga la ilaha illallah wannan ita aka aiko ni da ita faqad ballagtukum ma ursiltu bi na isar muku da sakon da aka aiko ni da shi fa in in kun karɓa fa huwa hazzukum fi dunya wal akhirah kun ga magana mai ba ta canza ba ko wannan kawai shine rabon ku jama ba wani taro da za yi da wani amni kawai zai musulunta musulunta kawai ba laifi bane mu kira shi jawabi mu ji mu kalubalance shi ba za a gaba a ah, kai eh, karabara karabara tanki ya ka abin nan kun gane wannan da kyau abin da ba kenan ya zagi Allah ya ci Allah wai an yadda an jima shek kai ma me ke cakura ƙarya da gaskiya kenan wa in tarudduhu alayya asbiru al-amr Allah in ban karba ba zan yi hakuri hatta yahkum Allah bayni wa bainakum har zuwa sanda Allah zai hukunci tsakaninmu qalu suka ce fa in lam taf'al lana haza fa khuz li nafsika in kuwa ba za ka yi mana wannan abin da za mu ci moriya ba to kai ka roƙi Allah ya maka abin da kai za ka ci moriya kai a karan kanka fas'al rabbuka an yab'asa malakan ka roƙi Allah Allah ya aiko mala'ika ya ka bima taqul duk abin da ka bari sai mala'ika ce gaskiya ne wa raji'una anka in mun maka raddi mai da mana da martani in mun jefe kai da dutse mun ba ya kwala mana tas'aluhu fa yaj'alu laka jinanan ka roƙe shi fitar maka da wasu ƙoramu da wasu gidajen gona masu ban sha'awa wa kunuzan da taskokin kuɗi wa kasoran wa kasoran da kuma manya-manyan benaye min zahabin wa fidda tsinare da azafa kuɗi wa yi ka biha amma na raka tabtagi sai ya wadatar da ke da abin da muke ganin kana ta yawon nema fa ta taqumu bil aswaq kullum kana na hanyar kasuwa wa taltamisul ma'ayish ta naltamisuhu kama zowani nankuɗi uma keyɗan sago allah ni kai mouhammadou aña ko ngaari sigente ka ko hatta na arifa fadle mansilatika min rabbik hamma gano irin matsayinka a wajen ubangijinka in kunta rasulan kama tazum inda gaskiya annabi ne faqala lahum rasulullahi salllahu alayhi wa alihi wasallama jama'a nabi ya sassauci marukuci sai ce ma ana bi fa'il wannan ba zan yi ba ma ana billazi yas'alu rabbahu haza ni ba irin wanda zai roki ubangijin shi wannan bane wa ma bu'istu ilaykum bi haza kuma ba da wannan aka aiko ni ba walakin Allah ba'athani bashiran wa nadhira Allah ya aiko ni mai bishara ne da gargade fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fa huwa haddukum fi dunya wal akhirah in kun karba abin da nazo da shi shine rabon ku duniya da lahira wa in tarudduhu alayya asbir in har ba ku ansa ba zan yi haƙuri li amrin la ga wannan al'amari na Allah hatta yahkumullahu bayni wa bainakum har zuwa san da Allah zai hukunci tsakanin ba da ku ya ba tsaya nan ba suka ce fa askidus samaa to ka sa sama da fado kama za'amta kamar yadda kace in ba mu imani ba azaba zai zo to yi mana annar rabbaka in sha fa'ala zalika fa inna man nu'minu laka illa an taf'ala in ba sai mu ga rikito ba to ba za mu imanin ba faƙara lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ce zalika ila Allah in sha'a fa'ala bikum zalika wannan al'amari ne in Allah ya so muku ya muku amma ni ba wanda haka ya kone da shi ba cewa kai ku musulunta cewa kai ta'alo ila kalimatin bayna na wa bainakum Allah na abu da illallah ina fata mun gane wannan da kyau abin da aka yi mu da shi kenan faƙalo ya muhammad ba nan ba jima kun ga in ma zaman tattaunawa za a yi da su da kun zaman da ya kamata a yi nan su faɗi a ba su ansa su faɗi a ba da ansa su ƙalubalanta a fahimtar da su amma ba a ce an haɗu da matsayin da matsayin wani ɗaya ba wannan ba addinin musulunci ba ne za ku ji in mun zo karatu na gaba za mu ƙarasa abin da ya saura a nan za ku ji malam ya ce amma mujal da lattihim واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغبتهم وتحقيق أهدافهم والنقد أرى الإسلام ومعاقب الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون tattaunawa da su da zai bayi zuwa ga musulmi su sassauci su sauka akan abin da Allah madaukin sarki ya aiko da shi wannan Allah bai yarda da shi ba annabi bai yarda da shi ba mumini na kwarai ba za su yarda da shi ba kuma kafirai suna ta roƙon annabi ya dan yi tanazuli ko akan wasu abubuwa dan sassauta wa'azi mai tsafi kiran arnawa duk a bari mukamman ku kuɗi ba ku naɗa su taka ku su wulakanta ku shi ne ku duk abin da za su yi wannan shine sai an yaka ne za a san ɗauke su mutane ba mutane bane sai sun ba abin da Allah madaukin sarki ke so Allah madaukin sarki ya tabbatar da digadigan mu tabbatar mana da imaninmu ya kare mu daga gangara da fasikanci da zalunci da bin son zuciya Allah ya shirye da fanɗararru waɗanda suka zame suka bi wancan mummunan tafiya Allah ya dawo da su akan hanya kafirai da suka kafirce mu Allah in masu shirya ne Allah madaukin sarki ya shirye da su in ko benefits da shirya ba Allah madaukin sarki ya sako musu da musibin duniya da lahira fa subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum